muhdasatin محدثة بدعة وكل بدعة Dalala. وكل ضلالة في النار irin ya fosin su banantai ba ko albarkantai kin dai ni bai ne wo kwara su bananta wura kan gati sinsan isaka irkoi sabiyan banda da sujin da hallasiyan wari ir baka ga ir girfuna ga kan ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani bandir garan foda asilam tare fokan kanti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hunkuna irgo a alarba cini jumadal ula a wani cini wai dihin zanta yawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a hijira kasuwa a gwanda jir zambar fo da zangutaci da waitaci taci. manta kurse na charku ne kala irkoi ne diya ne? alfaga kayan gilam gawazu za alfaga sintana kalihin kanta kalihin zanta irko tala taala amwaza inonan gorai irwon binaira irko usman tala amir no hina kango da wankan inir dinda irmo ir kai irmu dugudu hankali to nan ya so sinai ga irin kunu mawduwo amantikala jawabun no an su'alain tuyan no hayan hinkase hayan hinkano kiri bayan tu lokaci wara insha Allah hayan jina no ti ma hiya sunna hayan hinkanta wa ma hiya bid'a ifo no gati sunna Ya ifo no ga te bid'a ha hin kane ya no irga ba ida mutu irga gasne ce cirko subhanahu ta'ala ga irko subhanahu ta'ala amir tabbatan di amna irbi ci wankan ga kane ko subhanahu ta'ala sai irko ge danda irga sintin da hayan sintina kan ga ti ma hiya sunna ifo ti as sunna as sunna da ya larabci nono larabci nara aga kada mana at-tariqa fondo matka ka irko idiya hadis ara kani latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibr zira bi zira irko idiya ni kalaran mu borai din fonda igana kayan gwaran jini kan bakar ga kakan bakar Eh, kambagaba ka kambagaba kambakar ka kambakar yan gane ki ko ne kalaran magana sanana man ka ah, kum igbo nda iwan fonde yan larabci na ra gine as sunna igbo nda at tariqa yan halka so igine as sunna larabci na igbo nda al ada igbo nda ifo al ada dan kirku subhanahu taala awogin no cha farai labaro kai yan bangai ma annabi katarai ban ki mai dan da annabi ite anni kan nan gai ma annabi daran di kwarara irko ne don di no den te no don annabi banda ngai muscindi sunnata man kad arsalna qablaka min rusulina walan tajida li sunnatina tahwila irko go bangan kan gai al'ada bankan no ne di mate di yowen don ya nin te maka bai sai al'ada wajen mu wasin da barmai ba ku kan na ta diyo se irko mu matka ga te bora se ngoti matka te gina bora isi irfa mala wani wani sambu ibn asakir sanodin kaga ci kaga ne in eh, anna luhumal anna luhumal ulama'i masmuma wa adatullahi fi wa adatullahi fi hatki satir eh, fi hakki Eh, fi hatki astari takisihim ma'luma daga dai ibn asakir ka gani annal humal ulama bere ko ne hamai iman kala masmuma Har no kan gwanda naji wa lahi ilko wani al'ada fi hatkis astari muntaksihim ban kan ga bere ko ne din suturai kortu ilko al'ada shi nara to hannu ki gabai ya dinga Ne wo newo igbonda assunna igbonda al'ada kircida irko sumata al'ada mat kaga te chafarai se ya dinno wa kuka chafarai no wadin mate irko sumata ala mat kage ke bandana yanu assunna igaci igbonunda asira mat kige bai siratu rasul gonola to igni assunna la tin ga igbonda asira <coughs> amma diriga ka fil sirahi shar'i ifo ni bo nda as-sunna newo agbu agbayani eh, agbu ka ta koi bayani ga zama aga focarau daban kan goga sunna ci din as-sunna takhtalifu bi ikhtilafi al-mustalihin dan rai ban kan goga ci mai na goga ci dir mai ne as-sunna irgun koi alfafu na goga ci irin duga bai kan sunna ne gana go alfafu na goga as-sunna irin bai kan alfafu ne ga eh, eh, sunna ne gana go da mun faham da wani kul borgum sadan charra irfam zama wa tulkan hadis alfagai ne as-sunna aga focerau rauda wata kan usul alfagai ne as-sunna wata kan fiku alfagai ne as-sunna aga focerau da wata kan ne ma akidara wala akida ine asi as-sunna ijina inda al-muhaddithin hadis alfagai do dini a sunna ignoti ma uthira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyya aw khulqiyya سواء كان قبل البيثة أو بعدها حديث الفقه دين السنة يبون دا حنكي في اللي فندقوا دياغا النبي محمد صلى الله عليه وسلم Kutun sanni kirkoy ne. qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam matnom ka igbonda hadith imne irkoy diyani wali imne irkoy diyagoy kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al kadha yusallim ala sibyan dangare mu goy fo cirkoy diyani igna hadith afai igbonda as yin zanta au takririn wani hankali ta irkoy diyajini ana tabbatar da manyan karaman na haikulu wani fura sunnaga ifora hadis alfagayri takriro banda aw sifatin wal bin sifa irkoy diya sifa aw furara sifa mo dim hin kano imma khalqiyya irkoy diya atakaro sifa mo boda irkoy diya atakaro mo a sifa irkoy diya imne ka berno go ase wani sifano ifo wani khalqiyya irkoy diya imcabkan jasayga beri wani sifonoyi fo halkiya irkoydiya a woni ga hamu kwara di cira maru carano amanti kwara pal amanti cire cwa wani kulifo ni wote dingogun ashamail irkoydiya sifai a wani takaroni sifano woni igala sabu hadith aw sifatin eh, khulkiya wal binde sifkan te dawani irkoydiya imne nokono irkoydiya surantano irkoydiya aga agayaru wani sifno kan te fo dawane wone wasimani koyɗiya samba ga tediyow igano hayate wolbinde ir samba sambaymo banda akul marganta yana sai hadith ga hadith alfagai dini assunna muradifatun lil hadith dini assunna igu wanda hadith ta yi tayib ihinkanta usul alfagai dini assunna igmo agu wananda ci sana bakan day inganda fayanka kayin fono goyi gamra e eh, imam shatibi atirara al muwafaqat lokacin ka goga adilla filla asintin da igina al kitab kanta al qur'ana ka kanta dalilin kanta ani ad dalilu thani as sunna usul al fagai ikate ifa wuti haike gi hujjate da shari'ara ikate tsunkan bai wafaku kan ti qur'ana da sunna da ijma' ikati mon kayin charfo da hal dalil no mata dalil no sahaba sanni sharu man qablana kalam koy dai to kula sun tindi hinganta ani hinganta unoti as-sunna batana na fassaran da ane wa yutlaku lafsa sunna ala ma jaa manqulan an an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-khusus mimma lam yunas alaihi fil kitab al-aziz bal inna ma nus alaihi min jihatihi alaihi salatu wassalam kana bayanan lima fil kitabi aula igano wati dini asunna igbonunda hankan ifillin funir koy diaga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam charchar yambo kan hayadin asi qur'ana ra dangadai hankan ka funir koy diaga kan mantin qur'ana ra wana ya dinga igbayim shi dalili kan irkoy diya wannan imma asannino wala goyno wala tabbatan diyanno kan mantin da kan Kur'ana na gugu fassaran da in ma guga fassara walbin bayani fo dai na gugu kan man Kur'ana fassara kullum marganta igana sai as-sunna Ya ga gi dalil kar da wane wo usul alfagai ido yanga iddi inga wo ido dini a sunna fo ciro matkan kan al alfagai wonda doka hadis alfagai igiton tomba irko da sifa wal man tadi <laughs> to ngai do man tadi no to jama'a zanta dine as-sunna inge noti al-fuqaha fiki al fagai dine sunni foni bononda fiki al fagai dine as-sunna aga wanan da sunna kai irci sunna kan bisa inge noti ma yuqabilu al-fard an kan ga simbo sunne da farilla aw al-mustahab wal bin mustahab fiki al fagai dine sunna igonda hankan manti farilla farilla ta hankan ni ma ce dole wala tilas wal kan musta mustahabbun igno ti sunna ma yi yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu dinna te ni gonda sufrai dimma na te isin a maga. wani igno ti fiko alfuka kana ma ne sunna nin ma ne fara'idu sala jinga farillai tiras ni mite gato ga imka yi ne sunan sala jingar sunnai to sunna kan ga ya. Ga gato ga imka musta mustahabbai woni no borfo mon da imani kacara dinne iro sunnancenno ne to ngayo farillancenno madaro sunnancenno la to iro farillancenno zamin go sunna fallandi ga bai kan fiko alfaga ga ci dine sunna ignoti farilla kai ne isbe kan sunna a haibib sunoti irfam yani ga sunna igno hakti an kan simbo sunaida farilla yadin no amant sunna amant farilla amant mustahab baka alfar koyan mustahabun an sunna igi kargo fo matkan ibn hajar ana cida ane wa fisilahi ba'dul fuqaha yuradifu mustahab sunna ibon da mustahab baka iro irin malkiya bai gi fayin kola dika na farilla ikate sunna ikate mustahab <coughs> olim kata imne mandu to son ka irin ka sunna ta canta kan wadi tir muradu. as-sunna ne as-sunna wa tulka ma akida rani go sana sai ne as-sunna ifani wonunda asenu ni di igitir hantum musamman imne sirase sai as-sunna ifano go tirara akida sanni matkan ibn abi asim gon as-sunna imam ahmad bin hanbal gon as-sunna alfaga bobi izo mo gon as-sunna kanti abdullah yani ga asunna ne o nigidi kan akida sanni hunbo ni go sala yanga dini asunna ne ifo ni bonunda ingnoti muwafaqatul kitabi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi sawa'un fi umuri al-i'tiqadati aw al-ibadati wa yuqabiluha al-bid'ah dini asunna wani o ingnoti bor muwafiqan dirko subhanahu wa ta'ala tira kanti al-qur'an ni goyai, ni sannai in wafukan da qur'ana in wafukan da irkoy diya won kan bo irkoy diya go ya no wankan kan bo irkoy diya sahabai go im wafukan da wani yanwo. sawan bin rahau yan wannu akida wano wal bin a a goyai rano ikul marganta ni muwafukan wafukan da mai mu wafukan da ya diya dinga sahabai wani ni bo wanda as sunna yanga mano ne aga hayi gibi sabanda mana kirci da wala agahagibisa imam shatibi lokaci logtukaana sunna tacriif kirshidin ane yutlaku aidan fi as-sunna din igaci hanfo musnai da bid'a dai bid'a cala bid'a wani waice da hagurim ciyanna danga usnai da sunna ifano ta waico bid'a ane fa yuqalu fulanun ala sunna igini filan go sunna bon wat ko jine iza amila ala wifki ma amila alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa kan burana goite kan ga wafkan dir koy diya goyo ne, gine filana ago sunna bon kana zalika mimma nussa alaihi fil kitabi aula wane wo agon danga ga sabahala qur'ana rano hayago walbin ba hadisi rana go kuligina sai awa da sunna zama dir man dinya sonda sunna tarif wara fon won kai ne an hankan man qur'ana ingni bon sunna la mat ko sur ko yici a wane yo <clears throat> qur'ana rano wal hadisi rano ni wafin don kan bo irko idiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ago ni goyo a wafkan dirko idiya goyo ni akida kan ni ga hauni dora a wafin wafkan dirko idiya akida wanka ga hau irko idiya abu yanka son aktojir zambar fo da zangutaci da ce, a guyan kaso to lokacin da kai da awon kan baba fu ne di kaso gingar hunkunni sin sin kwarara din na ha kulu san ni fallan ne ci yi ne ga irko yin na gobe ne irko da mu zaka ya na na gobe na mun na gonan kulu irfa mala hakin kai kai da ga hawo kullu mun ga hawo fundora yan ga na wafu kan dir kai da akida do hare <coughs> ibada do hare no wafu dir kai da matkil koy dia jingadda ya non mo ne jingadda matkan zaga yankan jingado ti ne sahabai sai sallu kama ra'aytumuni usalli aran ma jingar matkaran dai go jingadda kan hajjo chabe ise ane khuzu anni manasikakum udiye ga aran wani goye hajjo goye mate ote matai gote ilko subhanahu ta'ala mo ne lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ate aran sai diya wace nara ya e hannu yaniga dine filana go sunna bon ngoti awaf kan don kan bo irko diago awaf kan don kan bo irko dia sahabai go fondo ne mo ci fonda kan ti halas fonda batka irko dia annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana cida hadis akan rane nga alumma ga hauga fai kanandi waye cindi hinza ane ga kul ga kwai danji kadda afo ine ko idan sai wo fono ti afallan ka kan kwar zanna annab ne man kan ala mithla ma ana alaihi wa ashabi ban kan bon bon kan go bon kan mo ai ai go dai sahabai ai sahabai don kan boy go bon kan gwa bon to brano ga hallas irfam yani ga bonon kokari ne wani akida amuwafikan dir ko diya akida da sahabai ni goye amuwafikan don kan bon ir ko diya annabi sallallahu alaihi wasallam abafne da sahabai na'am eh alfaga a bangan da sai kan bor mu wafu kandir koy diya won kan bor diya go a rano na sojin kawal hadisai rano ale wa kwalu fulanun ala bid'a iza amila ala khilafi zalika igine kan igine fulanu go bid'a bon watu ne da gwai wadin wani waicho wato kan bora gwai hankan ga fo rau da wadin igine filan gobi da abon zami sai ifo sai agoy gwai kan ga fo rau dir diya dia goyo da a'a a hawngu fundora hankan ga fo rau dir diya dia akida igine filan gobi da abon wani tin kan imamu a cikin senodin ingitirara al muwafaqat shaykhul islam ibn taymiya majmu'ora أني ولبس السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات وإن كان كثير ممن صنف في السنة يكسدون الكلام في الاعتقاد في الاعتقادات كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة شيخ الإسلام أنا كان dinne sunna sanni zo dina ci bore kayen jingi bisa salfa hanne dinne sunna to aga margu ibada goyayi dino da akida kula aga margu ane ba dai kan bore kayen hantum sunna ci na ragine sunna iga bon dano hankan ti sanni akida hinara ane dangare abdullah mas'ud sanno irko da sahaba je do ubay ibn kab irko da sahabu fono da abu darda irko da sahabu no ibolin zakul isannu kan ikul gisannu waci igine iktisadun fi sunna iktisadun fi sunnatin borma gamgama sunnara khairum min ijtihadin fil bid'a agi bisa bormu durkutu gini bon tabandi bid'ara wani sahabu ikul gachi <coughs> nim goy kayni fote sunnara agi bisa mo goy bobu fote bid'ara misal me haw handora bankan agwai dirkoi da sanno kirkoi da anburai binan di munafilcin annabi ne man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi bankan kai ga handa ga nafila me da dora chiman diyanse dusu frezi chiyanse to irko subhanahu ta'ala dubon wone te irko ya fase zunubai kulka jinandi irko ilko ya irgar kan a tera ka wacin dufu wala wal mum tera ka wacin hinza nimate minti waran zara wal bin nimate era fora raka wakin dihin hin ka cin dihin za wali wakin nifa nim ko kani bor fomo ka ina se hun kun cin ta cantano te na fila kar raka tana din cin alhamdu te kul ho la bon zangu din ne kan gadi mete ya cin so zangu hala ga ta ta era taci wala ta ergu cin fallankara a durkutu wala man durkutu a tabi wala man tabi a goydi ni wala to ni wala din te freda zan wana wo asali bon nago ingo ti sahaba wo sanno kigine ijtihadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'a <coughs> mu durkutu bid iktisad mu gamgamandi sunnara kan ga duru kutu ga kokari ifora bid'ara yadinga dunguren den bori faham ifoti sunna wala ignoti irkoy diya bor mu wafkan kanda kakate sawan akida rano da goy rano suluk ikulu mu wafkan koy dia wana wani ne borgo sunna bon wala koy dia sanno ma na kaci hadisa jarra al ibar bin sari hadisa ra kirkoi da acha kan bankan ba funi arra sahabai bura ga hagudi fo charo bobo kuna ne alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidin ai kararan gara magabai sunna ga dai kalifai iwan sunna kanta abubakar da umar da usman da ali kai kirkoi da gone wa gabai sunna ga sunnufu farilla kaina kaino ha ibo nda sunno ne wo bor mu wafan dirkoi da sunna hankan tinin hankan ga hawun fundora ya nuna hankan gade da ni goy kani te muwafin da koyda makai kwaida sunna ba wani ni wanda ir koyda sunna kane aran ma gabai sunna ga waji dara hinje gabai in imsko marasa as sunna kai imam malik aci lokacin ne as sunnatu safinatu nuh man rakibaha naja wa man takhallaf anha gharik imam malik imam darul hijra irne wen kanga irik ce kurkiro maliki yennola to imam maliki ne wo dangane annabi nuhu yono annabi nuhu yo lokacin kan harodin kaga borayin wa ban kan furara hinno hallasi bor ku kan man fur hiyora bora halci ba izu gunda ka man fur hiyora a halci to yano imam maliki ne sunna himi kisaran dinda ane sunna dangane annabi nuhu yono ban kan furara bora halasi. borkul kan wangu sunna da mu furara to bora ga yole matka nim nu wati bora bora di yole harora nimo de wangu fur ra to kunni mo ga yole dai mo bidara zan borga dare irfa mula yanga sunno ne gani bo <coughs> imam ahmad awan ne ka ta sai ne usulus sunna in wai fona bonda sunno ne wo kaga ne usulus sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات كلام كوي سنة كان غاغو فغانا غو سنة نيغا زمان حرب وو في الله أكبر حد ويغو كاغو سنة تي ويسي يعني غا سنة وني وغانا غو كان سنة أصلو ونو تيرم ديون كان بور كوي دا صحابة يغو إلم دون ندو كوي دا صحابة إلم فان دا بدعة بدعة كود داري ينو وني غانو ميغو wani gano imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunnati wal jamaa wani gana go nu halka so risala koyo ibn abi zaid al qayrawani risala muqaddima ra irga ma ka gane wala yakmulu qawlu al imani illa bil amal wala amalun wala qawlun wa amalun illa bi niyyatin wala wala eh, wala qawlun wa amalun wa niyyatun illa bin muwafaqati sunna alfaga ne irin mabai kan wala a askubai qawlul iman ciman yan sannodin a askubai fa illa bil amal kalan ka kadabar gwai. sanno in sai wasa kadin goy ya no wala qawlun wa amalun illa bi niyyatin masalan magoy in masu wasa kalan da anniya ya no wala qawlun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunna ikul suna fa kadin wafqun sunna sunna fo sunna wani kirgoci il koy da sunna dinna goyte kalam ka saban da wafqan dir koy da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awan sunna yani ga wani igno ti ir wani tuyan jina sun tinase kan ti ifo ga sunna ay mil dungrin dem bon ana kan goga hangare sa ana fa ifo sunna wala ana bai kan sunna dimdim yanno wala sunna kiri bo na nemo aran fahamda igno ti ofo mai no ga chese sunna kan boy sala igno ti mate masha Allah war muwafiqan dirku subhanahu ta'ala tira da annabi sunna muwafaqatul kitabi wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil itiqadati aw al ibadati <coughs> akida rano wala ibada rano kul mu muwafiqun da wani ngono gidi bora sunnan cuno dine filan sunnan cuno ibu wanda kan agogo dir koy dia a wani la wala ce banda agogo don dan dir koy dia a kuma tir koy dia wana asiba wani ti irhayan sintana atu yo kan ti ma hiya sunna dunguriyan jambo so irga ka hayan o tu yan kan taga wali min hayan kan ta tu yo kan ti wa ma hiya al bid'ah ifo no ti bid'ah zama carwai cenno dabon no sunna bai ni hima nima bida bai e alfaga bai fogon kan go saudiya kan sine fauzan a gwanda tir hanna fo kan wase risala fukan fo ne a aqidatu tawhid to tira da ka go sanan bid'a abon ana sokoni hanna fo te bid'a se kan ingano yi sambu ay bayir mas cara fongan daga ba da ton ton ay fono ara zama kuno gori alfuga ka kate ane ta'rifu bid'a wa anwa'uha wa ahkamuha bid'a ta'rifu da cito da wan dimdimai asin din bid'a ta'rifu ane bid'a wa mafuzatun min al-bad'i wa huwa al-ikhtira'u ala ghairi misalin sabiq dine bid'a ignoti hartajiyan bar mahkata hartaji hattaji wani mu sintin kan mantime me digi don don haifoga ane wa minu qawlu ta'ala badi'us samawati wal ard wani ma'ana ti won kirko subhanahu ta'ala ci qur'ana har kirko ne badi'us samawati wal ard ay muqtari'uha ala ghairi mithalin sabiq iko ta'ala ti ko kan bena da ganda sintin ita koror ko ta'ala na sintin kan mantin da mu dibor fo ga don don irko man di ben fo kan te ko ay to nem ka ta ci ne irko no ti ko kan sintin ga bena taka iko don ti ko kan sun tinga ganda ta kasir ko tala ne badi'us samawati badi'i din ya ga min al bad'i irfan wala in kan tamo iko subhanahu ta'ala kana annabi sai qul ma kuntu bid'an min ar rusuli annabi ne gore sai man taiti diyo jina ai ma kuntu awwala man ja'a bir risalati min allah ila al ibad bal taqaddamani kathirun min ar rusuli annabci sai kan man taiti bo sun tana kan sun tinkan da diyo tarawufun ko ta'ala do ga kande si aa di diyon fo jingi bisai mi yanga ga irko inam amne ma kuntu bid'am min ar-rusul yanga ir fam dine bid'am no ti had tajte yan wala hsinte ne wa yuqalu ibtada fulan bid'at eh, bid'atan yani ibtada tariqatan lam yusbaq ilayha yine filan ne bid'a sintin dana fonda ka kan borkul manajina ga ir fam da ala wani ci tarifu kan alfiga a bi bid'a sai irka ka te تعريف شريعة رأيف نيبون دا تعريف ينكا إمام الشاطبي أتلال عليه تسوام قاقو بلا تعريف أني عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه علينا بدعو أمانتكلا عبارة نوفن فندقة fonda ka ina sintin fonda ta kai katarai kan abihim shari'a amma man shari'a no kan burakan kan goga gani mo wal bura kan a ga anniye no ga gonda bone no ngam to fe irko gani ra at danga ngam mubalaga an ngam to fe fi ta'budillahi in ka go bidate sufrena go ceci sufrena go zici asena go wati yani ga fondono addinara kai ta jino kan bura goga ta yi murko ganin sai su fure cecen sana guwate wani asini ne bida tarifin kan ta kirkata kan nan kanan da kirkata bida sai anwa kirkata ambugi kulmargu ino tibur rajab alhambali a wan tarifo ka ta bida sai inga tirara jami'ul ulumi wal hikam kana hadisa din eh, arbon hadis hadisa kulani sharh atanto iga hadis koyam ikoita hadis ko gucini kago salan alirbad guna sari hadisa ra ka andam naram hagoy da hatta jekin sintin da zama kuki sinti bidano ane wal murad bil bid'a hanki muradun da bid'a ignoti ma uhditha mimma laysa lahu aslun fi shari'ati yadullu alayhi ignoti hanki sintin haikulka isintin kan shari'a ra sindi dalili kan ga wai fa kul kan kate kan shari'a ra da asli kan ga ishara ya ayadinga <coughs> ingno ite bida ani amma malam eh, danga sintina tarifa ne ma uhdisa hanki sintin mimma laysa lahu aslun fi shari'ati yadul alaiha haikul ki sintin kan hayadin asin da asal shari'a da kan ga caba ga dinai fa wani gwate imne shari'a ine shine irko ine shine wala annam ne shine to ane wane tibida bida ane amma haikul kan lahu aslun min ash-shar'i yadullu alayhi falaysa bi bid'atin shar'a wa in kana bid'atan lughatan ane amma ku kan bora gogate kan hayadin asali gwara asali gwara sai shari'a ra to wani suna sai bida shari'a ra shari'a ra ku kan gote a gwanda dalil isina sai fo isina sai bida shari'ara ba da igina sai larabcin ga bida to shari'a isina sai bida yani ga ne ga fam kan bid'a wo oh. ifurani gidwa shari'a ni gidwa addina rani gidwa haifo kan ka kan addina ra sai na kan chaba koya ga ingno tifo ingno ti bid'a irfa mala tayib yani ga bid'a wane wo alfagen fay kan ndi hinka al ibtida' alfagane a gukanin hinkabon igina aliftida fil adati borma hartaji sintin al'adara hartaji ma sintin al'adara ane wa huwa mubahun wani hannu kanga halal dine al'adara dangane hankan manti ibada manti shari'a masalan didan nim harfo tajka kan bor ta tayan tajinon te kan su bai. irfam shine tajwon te kan bokul suwana bakul mun begate tam tajino nika wani kul al'ada rano haifo kul kan ka an dunya ba funa wara to kul wani o bid'a no fora al'ada ira wani o asloti mubahun aga halal ifo se لأن الأصل في العادات الإباحة أصل العادة إنو تيفو إنو تاغ هل وني wani نو kan al'ada halera asalo ifono halar. halal irko ne huwa lazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a irko ta lati ko kan takaran sai ko kan golla mu banda mu ai ko karan godi an sai ko subhanahu ta'ala na taka yani ga ture kul karan kulga kul ga halalan sai ngwari kan a ga hal sai kalon kan dalili ka ne wani A sai no, eh, Nasiru sa'di a wani nazmu kate qawl yara ane wal aslu fi adatina al ibaha ma lam ata yaji'a sarif al ibada wal aslu fi adatina al ibaha asalo irin wani aladera al ibaha aga halanno hatta yaji'a sariful ibada eh, sarifu al ibaha kadai dalili fo ka ibaha din bar te mate gate haram amma asalo hay kulkan nidi aga halanno ware rano aga halal kada dalili kani har filan sahalal no haikan ga haram wale da ni kab kan maga isba haikan ga halal inga no ga ba mi sinna mi asalo tifo haya kul ga halal kadam ka dalil ne sahala wani sahalal bai sahalal bin sahala amma asalo soyinwa to bai non du soyinwa asalo al ibahan ilfamula to yanga wani wora wani won ken fam igine bidanu arngane bida mikro kan bidanu subhanallah ampul bidanu hal bo fomne nin bokan usalan bidano inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yani ga dine al'adara wani hannukan sun tali a sanar ku da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaka madina a saban na madina eh dabin yangai igi hijandi irko idiya ha ifa san gogate ine dabin yangai diti anni ga hay ani bi manata sahibi kurki ma idin gai mona imilkan shari'a sanifon iman hijandi jiro ka ba da dabin yin ayman hay anan mama ta alai fosteno yini hayar kendin steno hi yendo kin sin mateno anan ne se antum a'lamu bi umuri dunyakum ara an dunyi misar no gibai usbay tankan gin ba funa han se nan mun yam sera an no bi suban kan gitera yanga man shari'i no ni usbay ta sin tali ir faham do ne wala yani ga wani irin faham da gun wani dugu bid'a bai kan al'ada hariwo isa da bid'a Ihi kan tadiminka taunatai halittida fili ibada. Barma bida atai ibada yara. Ta wani yau a cikin toti haram no ibada da barma bida ati. Wani matukar haram no zama in mu ka yi da birikon kan aslu fili ibada atauka. Asala lo ibada yara kadine te yinanimte al aslu at tawqif wal attawqif al alman irfam irkun ya ayuha allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi he adam bore ken cimandi adam musfur ko subhanahu taala jine usfur koy di ajine aranga kayno kadine te mate di manne mate maste ibado ya dinno ser koy idiya ka. am ka bin sai mat kirkir ko ganna il ko na sammano aram ruga gana wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah watkin aya jiman ikanna na ilmo don da am chabir sai de man tiyadin ifo tir ko da ka am ka bir sai de dai ay wonno fondo mi de mo sai bay man dir ko da gano ni wonno fondo boro wonno fondo yani ga ay ko ida ka fa tanafa yani ga ir kulum kai hay kulum ne dir koy da tirim te da man tirim gayi din faham do ne kul din go bidate din na ne faham din ifo sen gwate nim ifo se kan ne gayi ne zamsir ko da manate nim na bar ko da manate ne gati yan gar ko da sambo ne mana maksoro ne mana nafa ba ina ma bai fo ni go bukata koy ir ko da sambo ga zami kan da nam ka ce bir sai addina ignoti musa jo kai irga gonga don don gir ko subhanahu ta'ala gana agane ga jingar dondon me ha agane ga dondon haifa kullu pe da agane ga dondon asan din ma qur'ani hayo kan wote ga dalilo agbani da qur'ani ala ko ne ya ci ne wala annabi ta ya ci na mu alhamdu subaiti amma din asi qur'ana si annab hadisa ira amma go gate yani ga ifo non go gote mi wai ya non go gote yani ga ibadu aslu ara inoti bor mu gai kalan da dalilka walaysa mashru'an min al-umuri ghayrul ladhi fi shar'ina mazkuri abraman saadi a ni haikunno si sharia ra haikunno kunno sin kine na sharia ndi kan ka an kan sharia ne ya ci ne wate ne mate misai ra sun ne nimte ibada wani kalan da mate kalan din di dalil kan ne te yana nimte nan manan zamani wanta ya kunne te goyya na matkan da tobi bida ci to garan bara insha Allah yi irfahan bida kanan da yin wala al'adaira ibadaira al'adaira inne mata gani digo ngo mata bida no gasi shari'a ra kai sibon da ifo bida zamin ko ida kawo ga sai anaka a cafkan addina ra wani hannu furo ane man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad annab ne bokkan haifo sintin fi amrina ida addina ra manti allun ya musara manta al'adaira ah, fi amrina hadha isharar ko ifoga addina ga to fa huwa rad hari ga iti borasi iga ya ita borasi zam sai fo sai hatta yin ka ta addina ra amma da mata addina ra no subai te subai te basi irfam tayib yanin ga so wankan kiniti al alibtida fil ibadat bor mu bida ta ibada ra no tuwan kan bari go sala ino tuwan kin ne ga haram zam asaloni kaino kadda dalilika to inga mu halka su ak fay kwai kanan diyan a koy ak maje kanan diyan borma ibadati an kan gade jinda haya raifani gine ibadara ak fay kwai kanan dihinka kanan nifa igbonun da borma bid'ati bid'a kan te qawliya i'tiqadiyya bid'a kan te sanni wani akida wani yanga bid'a gona kan akida rani guduwa sanyen ngon kan nukan ta kan te bid'a ta misal te ka makalatin jahamiya wal mu'tazila wal rafida dan dai jahmiya sannai di wan akidai dan dai mu'tazila sannai dan dai rafida sannai di wan akidai wan ki ga da dan dai dan ga imne alquran makhluq qur'ana ta karno wani sanno kan ta bid'a wani sanno kai ko da sahabi sabai imam ahmad ya watano bon no di banga ma tabbatan di o oh, mamun ya dinga wane sanno kan tebida wal binde shi ya sanne kan rafire al bada ice kirko subhanahu ta'ala a bangai ase bayre focus bai wato ni di wani kul sanne no kan tebida wane yan to boran wadi yan hawo mun fundar halka son bid'a no yani ga borayo akida bid'a no sanne da kiki mo bid'a yan ya dinga mutazila akida bid'a no ifani ne jahamiyai ya no mu koy kalam ko ashairai kalam koy kul marganta akide no te bid'a wane ga kadan duwa wane igine kan bid'a no akida da kanen hin kanta inoti ali e, bid'a kan te fil ibadat bid'a kan te ibada da kan ka akida inoti kanen din ka to wane wo igmo kan kanen diyan zamone no ti mu ibada ta kirko man di ibada da mate kirko man sharendi mu agfai ko kanan diyan nau nau yanno wani anwa igina ma ibada ta kan asalon bora man shari'a non shi asinu alfaga ne borom bid'a te fi asalin ibada ibada asalon bora bid'a no kan dikati dan ga hankan shari'a mani mate isa bai sam sam sam almisal te an dan maulidai so ndi maulidu asalo ibadu ki katikin za asolo mu da bidano dan zaben kalganda fulba ganta bidano kan di faham da banda tarifa da kan asin da dalil kan chabukwa ga qur'ana na sin dalil kan chabukwa ga irko da sunna ra asin da dalil kan chabukwa ga irko da amalate sahabai malate a in kal jirzan guhin jina kulbisi sahabai yan andi ibada wani wo asalo mboki wate amant kal bid'an yangan go zatik saga kalbin ben kul bid'an il fam do nela demin ganta ingnoti bid'a kan gate da tontoni ibada la ibada gon kan shari'a ni mate amma ni tonton arano hankan te gutun tontoni yanga wani ibada asalo gono amma ni tonton arano dan dai fo alula raka majin daga jingar itachi nim tonton te igu alma raka ba ga jingar ha raka ihinza nim ton ton te raka ta ci wani a bid'a no jingar asro ifono shari'a ni chabi amma bid'a mun ga halin tonton do arkan kan sai ni tonton kan din kan tana ya kan din zanta bon mu bid'a te min haisul ada dangare ibada noyin wodo hare no ni te bid'a igmo asalo sharia ni mate amma te yan wati ga te da ino barte bida danga dai mate danga dai zikir zikiri asalo wani sharia na ragu ilko ne bare zikiri wa zikuru zikiran kafira wazkurullah dhikran kathira wadhakirina allah kathiran wadhakirat agbagmo ilko idamo ne sabakal mufarridun ina hama yanno ani adhakiruna kafira wa wadhakirat irfam yanga zikiro inir binan dir mate dugumo to amma dir ko ite ir margu gi zikiro te ga samujin da fallan charbande irge gisi irge kati gate to kulig ne bida no ne se zikir no bori la zikir bori ifo no te matkini matiran sigatira ir ko ida zikiro lama zikiri a zikiri amantiyadi matkalan wote ir ko ida yangan sabe man sambu jinda fo charbande so zikiri e mandi go kuwa uchi igo na mai mayra igo kan na mai radin zigi wani zo bun gonda zikir kanite makabbar wala sabai igo gidir han fo igo te gijin da sam gumo irko jani sai ayyuhan nas irbau ala anfusikum yara da mai zai udo gonda da ar monse aran sigilu tu chebo wal kan sino aran goga cheno bankan ga ma ga ma bana aran irfam ni ga zikiru asalo wallahi gono amma matkani goga te da wadin no sino soya bindi haya a to can fe zamse mate a tonan kan zikiro igora te no ba gani a tonan kan gano ban banda barfon sarfito a tonan kan barfon ga kalle to perulle yani ga son haya a to can fe irfa mola to yani ga wane wo ignoti borma te noyo do hare ita canta ignoti borma charchar lokaci bid'a sai kan shari'a manda asalo ya dinnu amma mu cercer lokaci kan shari'a mandan dan dai mace dan dai bor mu dan lokaci fo nimne shaban hando jirgo cinduwa jingar gon kiite wal mi ha gon kiite to ndi ne o mi ha asalo fo no shari'a gabai amma lokaci kan na sanin shari'a sai jingaro na fila kan wani shaban hando jirbe wacin di guwa igate shari'a gabai a shedi a sabe mi amma nafila soro gono il fam do nela eh idda alfaga kai a cinde mu so idan ka cito do har ifati bid'a cito bid'a cino ti haramno bid'a da ka nan dai kul karam ma kul marganta haram yanu irko idane kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar bid'a kulu dare yanno dare kul mu mana akon boro danji masangan man kangane bida hannu won bida la algono bal il koy dane kullu bid'atin kullu mo go alfazul umuma ira go lafre kanga hayr bo maru haya kun magan ta furara to amma haram taradin iga charzo gai haram taradin ni chare igina bida gonu kan agbor chafarandi kwatkwata bida gonu kan agbor chafarandi kwatkwata agbor ka islam tera dangare mate daga da bonin koyta waf sarai bon ifo sai ni goga mana sai ce ci koy sarai ga daga da nim sarai koyo warai dinga bon bidano wala bidano manga ni ta waf ka ba mela mai sai ni ga te ir irkoi to ni ka te sara se nim du ma sai koy sara ga wani bidano abu agubar chafrandi wal bin nim ka agbi sara se alman mai sai ni gibi iko subhanahu wa ta'ala fa salli li rabbika wanhar iko sene qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin yanga wa nusuki jinde ga kulkan gite ne ga mai sai iko subhanahu wa ta'ala sai din ka wi sara sai te bida bida ne mu agwar chafarandi ilfam ya dinno in kanta afoyin gon kayyamanti tare no amma dai igibor canni ko chafattare ga igbo candi ko da ngare mate sare cineya maka sara do gu irko ni ngware amma ni dikan ka dikko sara ni gati wone wo agbor candi ko ga zamdar man dinya shirku asalo kasintin annabi nuhu lokacin da wad da suwa da ya gusu da uku da nasra ikul man ta fanda nan gan hali ko shirku yanga irko da ganji matkan jabir abdullahi ane a ganji imgwar sarai bon a ganji imsare kwarandi a ganji imsare cira yani ga asuro sare cina asalan wani yawa bid'a no kan te borcen ko shirku ga bid'a yan gona kan fasik taraino alfa kai bid'a mo gona kan iman kala ma'asiya da irko kutiyan daino dan raifo fo mu do mu fun hije ga nin si hiji ta kursi ni ga mu koyi ne irko gane maga ga wani ni te bid'a ni ko subhanahu wa ta'ala kuta wal bina al ne min go manta ngam si wal min bom ne niga me haw nim ka ka wainara nisugoro irko idadi bor fuka abu israil abu ka wainara irko da mai no ne ni abu israil no ina ifono ina an me furteno kan inga me haw inga sigoro inga sala na bor kulu asfuru bira irko idiya wankai manti bar kulani garai an ibada tabbatandi ane wa yamar amsalam sirko ganan da wani zama wani bida no mirko ganan dangayan asin ane wa yamar an furbi da wani ko kai wani wanda sirko ganan da wani man tibari irfa wala am gormo koy ne amma amin aminga me hawo bandi irfa wala yani ga wani irko ko tayanno kan zunuba da dai a stoi be rai yan ay gonde kan diyan alfaga kai irga ga yin irko subhanahu wa ta'ala amin nafa don kairma irko subhanahu ta'ala amir tabbatan irko da sunna bon irko mir batwa da bid'a subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh